Yaya, Magana ake ta kamfanin dan mafi ne. Ni ba na kamfanin dan mafi. Kanwa wannan yar gidan yaya ta ce da kuke ganin ta yawwa tana kasuwa. Hmm. Eh yanzu nan na gama mata yanzu me na gama gaya miki? Kace mai in yi aure. Maganan aure na gama mata yanzu yanzu nan. Tsakani fa da Allah fa. Hmm. Yawwa tsakani da Allah jifar sha Allah min jiki da hamdala yawwa maganan aure shine magana. duk maganar da ba raya da manzo ba mu ba ma ciki yauwa ba wani dare da jemagi bi gani ba so kawai a aure a samu nutsuwa shine abu mai kyau so bahillata na ce yar uwata ga ta nan yauwa sun zo ba ita kadai ta zo ba da sauran yara kananu amma nan aka ce to da ita za a yi bidiyon mm. saboda a faɗakar da yaran mata akan kamfanin dan malami saboda kin san kin san kusan irin ku suka bada ma ma'aikatan kamfanin dan malila kin san yawanci masu aiki a kamfanin dan malila manyan mata ne eh. wasu suna da aure wasu ba su da aure kin gane to su suke samun irin ku irin ku suke bata ku so mu kuma a shirye muke da su eh. yawa mu kuma a shirye muke da su saboda harkar mun ga ta kai tana bata aure gaskiya ni Allah ya riba ni da harkar nan harka ta ba ke ba wannan sabgar zan bugi kanki in kika sake kika saka kanki na ji wai wata tana miki waya wai da sunan wani abu wai wai momi ta ko wadaki na ko wace ce inna da ki nan gurin inna da ki nan gurin zaki sani kin ji abin da na ga miki cikin harkan dan malili ba na ki sake da kike yi magana na, ina magana kina kina wani wai wai menene menene menene eh kamar su ba sa gani na to dole sai sun gani ni ina miki magana ne saboda ni duk yanzu kowace fada nake mata yawwa kowace ni akan fada na nake kuma ba zan daina ba yawwa kamfanin dan malela haram Nigeria Limited of dan